Mu 'yan Nijar masu cishin Nijar lokaci ya da zamu tashi mu kare mu Nijar. Tun da Jumawa akwai waɗanda ke faɗin maganganu mara daɗin faɗi a kan Nijar sun ga mun shiru mun ƙyale har yau sun ci su gane da lokaci ya da za a zakkuwa saman teburi a tattauna domin a san matsalolin menene domin a yi ƙoƙarin magance su. Akwai wata 'yar kaniyo da ke faɗin maganganu mara daɗin faɗi a kan Nijar yadda take cewa da da ta tai Dubai ƙartashe Nijar ko ba banza ta ganin raƙumma. Magana ce wadda duk wani mai hankali zai fahimtar magana me take nufi. Idan raƙumma ne a can Najeriya in ba, ba, ba raƙumma ne ko ko Nijar kaɗai akwai raƙumma. Kenan magana ce wadda duk wani mai hankali Bahaushe ya cancanta ya fahimci magana me take nufi. Da mun ka hito mun ka yi magana abun da take cewa da martanin nan take maida mana shine take cewa da idan ta yi daɗi jirgi take hawa, idan ta yi ɗaci raƙumma take hawa, Kenan magana ce wadda duk wani mai hankali ya fa ya cancanta ya fahimci magana mai take nuhi 'Yan kaniyon nan waɗansu daga 'yan cikin kaniyon nan tun da jimawa suna faɗin maganganu mara daɗin faɗi a kan Nijar. Alhalin mu 'yan Nijar idan an diba cikin 'yan fina-finan 'yan masu mawaƙan nan da mawaƙan nan na Hausa wa mawaƙan da muke yawan kallo kawai 'yan kaniyon nan. Waɗanda muke nuna ma soyayya su suke nuna mana ƙiyayya. kenan lokaci ya da lokaci ya da da zamu ƙaurace musu tunda mu muna nuna musu soyayya su suna nuna mana ƙiyayya abu guda wanda za mu yi musu mu daina kallon fina-finan Hausansu mu daina kallon su idan sun idan an ce 'yan kaniyo sun zo Nijar wurin wasa wurin wasa mu daina zuwa kallon wasa su ko da a ce hamsin hamsin ne ake biya a shiga wurin kallon wasa in haka kawai ne za su fara sanin matsayin 'yan Nijar. Wallahi ni, da kaina na yi bincike da na gano da mu 'yan Nijar babu waɗansu waɗanda mun ka so waɗanda mun ka so mawaƙan da mun ka so sama da 'yan Najeriya nan 'yan Najeriya nan 'yan Kano. Dan saboda akwai wanda idan ka amshi wayata idan ka diba duk yawancin waƙoƙin da zaka samu duka na 'yan Najeriya ne na 'yan Najeriya kuma na 'yan Kano waɗanda muke nuna ma soyayya. Ku diba ku gani. Kenan abu guda wanda za mu yi, 'yan Nijar duk wanda ya ce shi ɗan Nijar ne mai kishin Nijar ya cancanta ya ɗauki mataki. Mataki guda ne wanda za mu ɗauka ba sai mun yi ta yin video kawai muna ɗorawa saman YouTube ba. Mu ƙaurace musu ta ɓangaren kallace-kallacensu, kallace-kallacen kayacinsu. Idan waƙa mutum ke yi mu ƙaurace ma kallace-kallacen waƙoƙin shi. Idan an ce ɗan Najeriya, ɗan Najeriya ɗan Kaniyo, ɗan Kaniyo zai zakwa Nijar.

duniyar nan sai a hankali duniya sai a hankali in ta daɗi ka hau jirgi idan ta ɗaci ka hau rakumi yawa dole sai mun faɗa muna jin daɗi wallahi dole sai mun faɗa eh, eh. matsayina na ɗan Nijar mai kishin Nijar ni dai abin da zan cewa da maganganun da take faɗi tana faɗin su ne a san ranta Sai na da ra'ayoyinku a ƙasan comment. Wannan tasha ta Suleman D. Sam sai tana ƙoƙarin kawo muku.